Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 8 ga watan Yuni shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga muhimman kanin labarai. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi kan janyewar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan wanda yake shan suka yayin da mayakan Taliban ke kara faɗaɗa ayyukansu. An harba rokoki da dama a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin kasar Iraki da sanyin safiyar yau Alhamis a cewar majiyoyin tsaron Iraki. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau alhamis kan fara zaman gidan yari na watanni sha biyar da aka yanke masa kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta sake gabatar da shirin ciyar da kananan yara a makarantu tare da kara adadin yaran da za a ciyar a jihar borno in ka duba jihohin arewa har ma na najeriya din zaka gani na borno state din nan yaran da suna karba wannan taimakon a federal gama din ba su kai na wayansu jihohi ba Masu sarrafa kayan noma da kiwo a jamhuriyar niger sun fara gudanar da taro domin tsayar da shawarwari da za su gabata a taron hukumar cimaka ta birnin Roma da taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a kowane watan Satumba a birnin New York. taro ne na muhawara da za a yi a ga wani irin matsaloli manoma da makiya suke fuskanta kaka za a yi a samu musu mahauta sai kuma shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda a yau zai yi bayani akan yanar gizo za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniya ta waye gari. alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi kan janyewar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan wanda yake shan suka yayin da mayakan Taliban ke kara faɗaɗa ayyukansu. Jawabin na Biden na zuwa ne bayan shida mataimakiyarsa Kamala Harris sun gana tare da shugabannin tsaron ƙasa don ba da sabbin bayanai kan janyewar sojojin Amurka gaba ɗaya. A ranar Talata da ta gabata, rundunar sojojin Amurka ta sanar da cewa matakin janyewar fiye da kashi 90 cikin 100 ya kammala jami'an sun ce ana sa ran kammala gaba ɗaya shirin nan da ƙarshen watan agusta mai zuwa su ma dakarun ƙungiyar nato za su biyo baya wanda da yawan su tuni sun bar ƙasar ya ɗan labarai ta fadar white house jan saki ta shaida manema labarai jiya laraba cewa amurka na goyon bayan tattauna ta hanyar diflomasiya don warware rikicin afghanistan sannan bayan janyewar sojojin tana da niyyar jami'an jin kai da na diplomasiya su gaba da kasancewa a kasar a wani labarin kuma an harba rokoki da dama a ofishin jakadancin amurka da ke babban birnin kasar iraki da sanyin safiyar yau alhamis a cewar majiyoyin tsaron iraki wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-hare kan sojojin amurka da ofisoshin jakadancinta a cikin 'yan kwanakin nan rokokin ba su fada kan ofishin jakadancin ba maimakon haka sun sauka a wani wuri a yankin bagadaza dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta a iraki sun faɗa jiya laraba cewa an harba rokoki goma sha hudu a wani sansani da ke karɓar bakuncin sojojin amurka a yammacin lardin anbar. kakakin dakarun kawancen kanal wayan maroto ya ce rokokin sun sauka ne a sansanin filin jirgin sama na ain al-assad da kuma kewayensa kuma mutane biyu sun samu ƙananan raunuka Kakakin ma'aikatar tsaron Iraki Yahiya Rasul ya bayyana harba rokokin a matsayin harin ta'addanci, kuma ya ce makiya Iraki ne suke kutse da kai har-har kan tsaron ƙasa da 'yancin gashin kai da kuma lafiyar 'yan ƙasar mu. Amurka ta zargi mayaka masu samun goyon bayan Iran da suke aiki a Iraki da Siriya da laifin kai har-har kan sojojin Amurka da cibiyoyin soji a yankunan da suke. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau Alhamis don fara zaman gidan yari na watanni sha biyar da aka yanke masa. Mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi, Zuma ya bar gidansa da ke Nkandala a cikin jerin gwanan motoci. Zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun kasar, wato kotun tsarin mulki. ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu wani saƙon twitter da gidauniyar zuma ta wallafa ta ce ya yanke shawarar bin umarnin kotu na zaman gidan yarin sun kaɗan bayan 'yan sandan afirka ta kudu sun tabbatar da cewa zuma yana hannunsa a tsare. To an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu faro takon da batun ciyar da ƙananan yara da abinci da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar. wanda ke ci gaba da daukar hankalin al'umma ganin makudan kudaden da gwamnatin ta ce ana kashewa a kai da kuma yadda ake aiwatar da shirin a zahirance ga rahoton da wakilinmu haruna dauda ya hada mana game da shirin a jihar borno a shirinta na karfafa harkokin karatu a tarayyar najeriya gwamnatin tarayyar ta sake bullo da shirinsa na ce da 'yan makarantun firamare kyauta wanda ya kama daga aji ɗaya zuwa aji uku don daɗa karfafa harkokin karatu ga 'yan ƙananan yara musamman ma masu karancin shekaru gwamnatin tarayyar ta ce zai ta ƙara adadin yawan waɗannan ɗalibai da ta kace ɗalibai miliyan tara ne amma yanzu tana so ta ce da ɗalibai miliyan goma sha hudu wato ƙarin miliyan biyar a kai kenan bisa umarnin shugaban ƙasa na talafa karatun marasa ƙarfi wanda ake sa ran nan ba da jimawa ba zai fara aiki gwamnati ta ce waɗannan ɗalibai dai za su haɗa hada almajirai da ke karatu a zangaya wanda kuma zai kasance irin sa na farko za su ko masu karatu zangaya cikin wannan shiri wannan shiri dai da ma'aikatar jin kai na tarayyar najeriya ke gudanarwa gashin shagorancin ministan ma'aikatar jin kan wato hajiya sajiya umar faruk ta samu kicin ɗaya daga cikin darasocin ma'aikatar wato alhaji ali Girema wanda ya ce wannan shirin zai bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasar ta hanyar sayan waɗannan kayayyakin abinci a wajen waɗannan mutane professor isa martai hussein ya shine shugaban fadan gwamnatin jihar borno wanda kuma ke ci gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ga ma abin da ke cewa in ka duba jihohin arewa har ma na najeriya din zaka gani na borno state din nan yaran da suna karba wannan taimako a federal government din ba su kai na wayansu jihohi ba kamar yadda nawa ake tsammanin cewa za su shiga wannan sabon tsari a jihar borno yanzu haka ne muna da wajen dubu ɗari biyar da sama so muna so ya kai dubu ɗari ɗari takwas ko kuma ah, miliyan ɗaya. kamar wannan shiri har tsohon wani lokaci da za ci gaba da shi. Ah, zai kai waje shekaru uku ko biyar haka don daman ana yi amma an zuwa dakatar da abin kamar jihohi a wannan local government na northern borno din na kamar ma wai su wannan iyayen ma abinci ma ya isan su balle sana yaran so wannan zai taimaka sosai kuma ba da yaro zai je karatu yana jin kamar yan gudun hijira ta na su amfana da wannan shiri yan gudun hijira wanda dai suna kamp din duk za a iya kai musu wannan don su ma duk mun sa su mun yi rolling din su a makarantu so shi ma za a ba su kwa camp din kwa nan a makarantun kuma inda muka yi resettling mutane na kuma tambayi alhaji muhammad alfa da daga cikin mutanen da aka daura alhakin rajistan waɗannan ɗalibai wata yaya za a rajistan waɗannan mutane yanzu duk faɗin najeriya za a bi duk waɗanda suke amfana da wannan tsari za a musu ƙidaya na dangwalen yatsa da ɗaukan hotonsu domin a tabbatar na ɗaliban kenan ba ɗaliban kaɗai ba ma akwai a cikin ƙidayan za a ɗauki ainihin masu dafa abincin za a ɗauki kidayen eh, shugabannin makarantun a san adadin makarantun da suke amfana yanzu kowane shekara za ga rajistan sabbin mutane ke ko kuma ɗalibai da aka sa makarantu. insha Allah malama Aisha Adamu dai na ɗaya cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin sangaya wadda kuma su matambayan da koya suke kallon wannan tsarin ba su abincin gaskiya yana da kyau don zai taimaka musu su zauna su mai da hankali akan karatu dan yanzu hankalin su an rabe kashi biyu ne rabi na ya za mu yi mu samu abinci rabi kuma ya za mu yi mu yi wasa wani kuma ya za mu yi mu yi karatun ma da kanshi. Jihar Borno yana da daga cikin jihohin da ke koma baya wajen harkan ilimin zamani wanda ake fatan cewa wannan sabon shiri zai taimaka wajen haɓaka harkokin ilimi a jihar. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da karin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. Shugaban 'yan sandan kasar Haiti ya ce an kashe mutane hudu da ake zargi da kisan shugaba Jovenel Moise jiya Laraba a wata musayar wuta da 'yan sanda. Chief Lieutenant Charles ya shaida manema labarai a Port AU Prince cewa na kame wasu mutum biyu da ake zargi waɗanda ya bayyana a matsayin sojojin haya a lokacin harbe-harben. An kofitar da 'yan sanda uku da waɗanda ake zargi da kisan gillar suka yi garkuwa da su. Charles bai ba da wani karin bayani game da aikin ba. Jim kaɗan bayan kisan Moise an kaddamar da farautar waɗanda suka aikata kisan a yayin wani samami kan gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni a wajen Port AU Prince. Jakadan haita a Amurka, Budget Edmond, ya faɗa manema labarai a Washington cewa a rufe iyakar haiti da jamhuriyar Dominican da kuma filayen jiragen sama Firaministan kasar Japan ya da shiga a hukumance ya ayyana dokar ta ɓaci a Tokyo saboda karin sabbin waɗanda suke kama da COVID-19 a babban birnin kasar. Sabuwar dokar za ta fara aiki a ranar Litinin mai zuwa 12 ga watan Yuli kuma za ta kai har 22 ga watan Agusta wanda zai kwashe tsawon lokacin wasannin Olympic na Tokyo wanda za a gudanar tsakanin 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta. Ta yiwu sabuwar dokar ta ɓacin ta tilasta wa gwamnati. ko dai ta rage adadin yawan 'yan kallo da za a bari su kalli wasannin na olympic zuwa mutum dubu biyar ko kuma a su gaba ɗaya masu shirya gasar olympic sun sana a watan da ya gabata cewa za su bar mutum dubu goma kaɗai ko kashi hamsin cikin ɗari na girman filin wasa a duk wasannin da za a yi duk da shawarar da masana kiwon lafiya suka bayar na cewa ana dukkan 'yan kallon shine zaɓi mafi karancin haɗari sai dai tuni an hana 'yan kallo daga kasashen waje halartar gasar olympic din a gaida muhammed tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana da saƙo kai tsaye a koyaushe kan lambarmu biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara 2 biyu. kada a manta a fara da sa alamar karawa da ɗaya kafin buga wannan lamba. Bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda masu sarrafa kayan noma da kiwo suka fara gudanar da taro domin tsaye da shawarwari da za su gabatar a taron hukumar cimaka na birnin Roma da taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa kowane watan Satumba a birnin New York. wakilin mu a yamai sulaiman barma ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya haɗa mana da wata kasuwar baje kolin kayan abincin noma da kiwo ne aka fara wannan taro da ke matsayin wata hanyar tattara matsalolin manoma da makiyaya da ɗaya gefe damuwar mutanen da ke ayyukan sarrafa kayan abinci don sayarwa a ci gaba da shirye-shiryen babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara madam zainabu hamani ta kungiyar agri focus na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro taro ne na muhawara da za a yi a ga wani irin matsaloli manoma da makiya suke fuskanta ta fannin noma ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya ta fannin sarrafa abinci ta fannin sai da sayarwa wani matsaloli ne suke fuskanta kaka za a yi a samu musu mahurta sakamakon aiki na shi za a kai cikin wannan wannan taro na majalisar dinkin duniya don a samu a samu mahita to koya mahimmancin taron yake a wajen masu sarrafa kayan abincin noma da kiwo madam yakuba aishatu amadu na sana'ar sarrafa nono ga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu kuma muna samu muna da mu saida muna yin exposition muna saidawa kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu wannan bashin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne matan daga yin shi yanzu kudin da muka samu ka yi rabi gida ka yi rabi abincinka harakokinka kenan ba kanka ta ce namiji ba ni kullum kenan mata mun samu autonomization muna da har kudin muna harakan mu da kudin muna yi abin da muke so hukumar samar da wadatar cimaka ta kasa wato initiative troisième da aka fi sani da 'yan nishar su ci da 'yan nishar ita ce ke kan gaban wannan taro na share fagen zuwa tararrakin da ake sa ran gudanarwa a nan gaba a biranen roma da new york don duba hanyoyin tallafi tallafawa kasashe masu tasowa inda baya ga canjin yanayi matsalar tsaro ta haddasa tsayawar ayyuka a karkara abubakar abubakar umaru shine daraktan sashen da ke kula da abinci mai gina jiki a hukumar Trozen. duk abin da ka kawo iya zan ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala to kasal ma wani bi ba ta zamnu ba mutane dole sai sun bar wurin su kenan duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su ko mi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala shine muke cewa kamar Nijar tana ma ba da darasi ga tashin hankali ga rishin ruwa ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna ko kuma ga wasu matsaloli matsaloli eh, iri-iri amma gwargwadon hali muna tsaye ba mu kwanta ba don wannan shi muke zato yana da darasi tunda ko su kasashen waje suna eh, tambayoyin da suke mu ya muka yi mu muke hidda kanmu in aka kwatanta da wasu kasashe bayan wannan baje koli na tsawon wuni guda taron zai ci gaba da mahawarori a wuni na biyu da na uku domin cimma matsayar da za a tunkari babban taron majalisar ɗinkin duniya na watan satumba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Malam Sule wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci sittin sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalar yanar ido wanda a turanci ake kira da katara. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a mu da wannan lokaci. likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani a game ma da yanar ido wato cataract a turanci. Yanar ido da ake kira cataract wani ciwo ne da ke shafan mafi yawan akasarin mutanen da suka wuce shekara arba'in da biyar sama a cikin manya kenan. Sa'annan akwai wanda yake bangare da ke shafan yara amma saboda na manyan ya fi yawa yin al'umma na manyan za yi magana yanzu kafin mu zo mai yiwuwa daga baya a yi magana na yara. To likita me ke haddasa matsalar matsalar yanar ido? Abu na farko a gaba-gaban da ke sa yanar ido ta aku shine shekaru. Shekaru yadda suka manyanta kamar yadda na ce daga shekara arba'in da biyar sama yawanci su ke sa yanar ido ta faru gare Shekara tana ɗaya daga cikin dalili. Na biyu rauni da ido imma lokacin wasa ko lokacin hatsura ko lokacin wasu larura da zai kai ga ido ya bugu ko fuska ta buge a yana za ta iya. Akwai kuma wasu cututtuka kamar ciwon suga yana iya sa yana ta bayyana ga mutum a cikin sauri fiye da inda ake wanda zai da ciwon suga akwai kuma wasu kwayoyin magunguna da ko da likita ya bada ko kuma mutane suke sha da kansu kawai kamar kwayoyin da ake cewa ta ka fashe din waɗannan kwayoyin in mutum ya ci gaba da shan su sukan sa yanar ido ta su ne waɗannan daidai dai gida gaba gaba wanda za su sa yana ta aku ga mutum. menene alamun yanar ido ita wannan yana idan ka fara tsirowa a hankali a hankali a hankali ganin mutum ke raguwa kuma ganin da zai ragu ba wai da ciwo ba ciwo ido ba ciwo ba ciwon kai ba wani ba wani abu da mutum zai ci sai dai kawai ya rika ga cewa ganin shi yana raguwa na biyu in ce tsanani har idan mutum ya rike idon da yake ya fi gani da shi idon da yana take ciki zai ga ko tafin hannun shi ba zai iya ganewa don saboda a ido ɗaya yawanci yana take farawa ba ta zuwa ido biyu a lokaci guda mutum za ka ga yana amfani da idon shi yana gani ba zai gane ma cewa ɗaya idon mai yawa baya gani ba sai idan wata larura ta sai ga ya rike ido ko lokacin alwala da musulmai ko kuma a'a ko ya je asibiti don wani da dalili a ce bari a gwada idon sai ya gano cewa a ah, shi ba wannan idon nawa baya gani kamar ɗaya alamomin da mutum zai gane cewa baya gani kenan a hankali a hankali abin yake afkuwa idan yanar ido ta samu mutum ba wani ciwo ko kwantsa ko kuma idan ya canja kala kawai dai rashin ganin ne yake faruwa eh, haka ne in dai ba kwayoyin cuta sun shiga cikin idon ko mutum ya samu wata larura ba gaskiya ba abin da ke faruwa da idan shi baya canza kala baya ja baya hawaye baya kankayi baya kwantsa haka nan kawai ne ne zai gane idan su cewa ganin ne yake raguwa ba tare da waɗannan alamomin ba. To likita yaya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a ɗauki mataki da gaggawa ba? Ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa makanta a gaban da ba a duniya shine eh, wannan yana ido. Ɗan ke ta cewa a duniya akwai mutane fiye da miliyan arba'in da biyar bisa ga hasashen da aka yi na shekaru na baya cewa a duniya akwai wannan wajen adadin mutane da suke fama da wannan larura. Saboda haka kin yi ashe duk abu da zai kawo makanta yana gaba gaba da abin da ya sa likitoci na ido suke sa damuwa da kuma gwamnatoci a duniya suke sa kokari wajen cewa an rage yawan waɗannan mutane da matakin da za a ɗauka don a tabbata mutane ba su samu larurar makanta ba. So makanta ita ce abu abu na gaba gaba. Yanar ido na ɗaya daga cikin cutukan da ake iya gado? Eh bisa ga binciken kimiyya da aka yi. Idan iyayen mutum suna da larurar yanar ido, ‘ya'yansu mai yiwuwa su yi gado daga wajen iyayen su ma su zo idan sun kai wannan shekarun fara kamuwa da yanar ido. Kwarai aka yi aka samu Idan har ana iya gado ta yaya mutum zai kare kansa daga aukuwar yanar ido misali idan ya gane cewa ko iyayensa sun yi fama da yanar ido tun da kuma zai iya gado ta yaya a karan kan mutum zai kare kansa daga kamuwa da yanar ido gaskiya ba wani abu da zai mutum zai yi don ya kare kanshi idan har Allah ya kaddara cewa iyayen suna da shi ya ɗauki wannan kwayan halitta na iyayen shi don ya kare kanshi daga aukuwar ah, yanar ido abu mataki da ya fi sauki kawai shine ya ci gaba da zarar ya kai matsayin babban mutum daga shekara arba'in da biyar din da nake cewa in sama ya rinka zuwa akalla sau ɗaya a shekara ana duba ido da zaran ya kai lokacin da za a yi wa mishi magani a ga an riga an gan shi da wuri kuma an ɗauki matakin da ya dace sai dai abin jin daɗi ga ita yanar ido ba ciwo ne wanda yake sa makantar da ba a iya zaido mutum gani shi akwai cututtukan da suke sa makanta wanda in mutum ya samu da ya haɗu da makanta makanta ta tabbata da shi ba abin da za a yi asibiti a zaido mishi da ido amma ciwo irin na yana ko da shekara nawa ne mutum yake fama da shi Allah da ya zo asibiti aka duba aka tabbatar cewa ya na ce abin da za a iya mishi asibiti tiyata tiyata kuma mai sauki wannan tiyata ta yanar ido ita ce tiyata da aka fi yawan yi a ainihin asibitocin da suke lura da marasa lafiya masu ciwo ko masu larurar ido saboda haka aiki ne wanda yake mai sauki mai tsafta wanda kuma ba baya da hadari ga rayuwar mara lafiya shi yasa a duk duniya ɗaya daga cikin abubuwan da aka fi alfahari da shi shine a tara jama'a a musu tiyata a warkar da su kuma mutum ganin shi na wani ɗan lokaci kankani da kin ga wani abin tsoro a ciki. To likita eh. yaya za a kwatanta yawan masu fama da matsalar yanar ido musamman ma a nan Najeriya? Kididdigan da aka yi shekarun baya na National Prisoners Library Survey a kan ya tabbatar da cewa yan abubuwan da suke jawowa makanta yanar ido tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kan gaba gaba. An ke akwai akalla miliyan ɗaya da ɗan ido a Najeriya masu fama da wannan ciwon yanar ido bisa ga ilimin da ake na shekarun baya yan miliyan ɗaya da yan kai haka matsala ce wanda ya kamata a ce an ɗauki matakai a dudduba don a san mai za a yi wa marasa daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga samun ma cutuka da suka shafi ido ito tsafta tsaftar jiki tsaftar wurin zama kamar wanke ido a kai da ruwa mai tsafta wanke hannaye cin abincin da suka akasancewa suna da nasaba da kyautata lafiyar ido da kuma zuwa asibiti a kan kai neman magani a wurin da ya dace a je asibiti a samu ma'aikatan lafiya waɗanda suke da kwarewa don su taimaka abu na gaba a guji amfani da magungunan gargajiya ba tare da an san menene za su jawo ba duk wanda zai zo ce kai amfani da abu kaza ga ido shi ka tauna magana shin yana da kwarewa akan abin da yake faɗi ko yana da ilimin abin su ka tabbatar mutum ne wanda kawai yana faɗa ne saboda shaci faɗi shi to gara kai nesa faɗi shi sa'annan abu na gaba a guji zuwa mutanen da ke yawo ƙauyuka ƙauyuka karkara karkara suna ce suna yi wa mutane tiyata ko suna ba su magani na yanayi da abin da suke tumɓuke ainihin kwayar yanar da cikin ido suke tura cikin ruwan ido ta ke baya sai mutum instantly zai gani cikin lokaci kankani amma kuma matsalolin da za su iya biyowa baya idan har ba a yi abin da ya kamata ba ko ba a yi dace an tura ruwan an tura kwayan wannan yanar bayan ido ta tafi da kyau saboda haka waɗannan dai matsalolin da suke jawowa damuwa da in an yi wannan mafi yawa in matsala ta faru sai ka ga ya kai ga mutum ya rasa idon shi amma dai a guji waɗannan saboda akwai mutanen da ke yawo karkara karkara suke suna ba da magani daga baya kuma larura in ta zo aka samu matsala mutum da dole asibitin da baya so din ne zai zo kuma a zo a ce mishi abin da za a yi saboda a guji wannan shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida malamai. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. kace yin garkuwa da mutane da aka yi asibitin kutare da ke garin zaria na jihar kaduna da wasu 'yan ta'adda suka yi abin bakin ciki ne ya allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan lamari amin sai ra'ayin mohamed Ahmed Usman Tungan Makiri. Kai ko cewa kai hukuncin kamu da daurin da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma wani abu ne da ba a yin haka a Najeriya. idan ka ji doka da ɗauri a najeriya to ga tallaka kaɗai take karewa ra'ayi na gaba ra'ayinka ne alhaji muntari mai shago da wakin basa kace a gaskiya tura ta kai bango muna kira da gwamnati ta da wasu ayyuka da ba su da mahimmanci ta mai da hankalinta ga kawo ƙarshen ta'addanci da kashe mutane da satar dabbobi da kuma sace 'yan makarantu da yin garkuwa da su a najeriya haba haba jama'a ƙasa sai ka ce ba gwamnati ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar kawowa yau ra'ayinku ne na haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da kuma zai dubgala kofar zab da kuma zai dubala kofar sabuwa birnin kebbi kuko cewa kukai muna yi wa yankin arewa maso gabashin najeriya fata alheri a yunkurin su na kafa kamfanin sufurin jirgin sama da fata allah ya sa a cimma nasara To sakonni da lokaci zai ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Muhammad Hafiz da tishin muhimman kanin labarai. Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi kan janyewa sojojin Amurka daga kasar Afghanistan wanda yake shan suka yayin da mayakan Taliban ke kara faɗaɗa ayyukansu. Jawabin na Biden na zuwa ne bayan shida mataimakiyarsa Kamala Harris sun gana tare da shugabannin tsaron ƙasa don ba da sabbin bayanai kan janyewar sojojin Amurka gaba ɗaya. A ranar Talata da ta gabata, rundunar sojojin Amurka ta sanar da cewa matakin janyewar fiye da kashi 90 cikin ɗari ya kammala A wani labarin kuma an harba rokoki da dama a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar Iraki da sanyin safiyar yau Alhamis a cewar majiyoyin tsaron Iraki wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-hare kan sojojin Amurka da ofisoshin jakadancinta a cikin 'yan kwanakin nan. Rokokin ba su faɗa kan ofishin jakadancin ba, maimakon haka sun sauka a wani wuri a yankin Bagadaza. Dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa jiya Laraba cewa an harba rokoki goma sha hudu a wani sansani da ke karɓar bakuncin sojojin amurka a yammacin lardin anbar. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau alhamis don fara zaman gidan yari na watanni sha biyar da aka yanke masa mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi zuma ya bar gidansa da ke inkandala a cikin jerin gwanan motoci. Zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun kasar wato kotun tsarin mulki da ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu. Shugaban 'yan sandan kasar Haiti ya ce an kashe mutane hudu da ake zargi da kisan shugaba Jovenel Moise jiya Laraba a wata musayar wuta da 'yan sanda. Chief Linon Charles ya shaida manema labarai a Port AU Prince cewa na kame wasu mutum biyu da ake zargi waɗanda ya bayyana a matsayin sojojin haya a lokacin harbe-harben. To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma can da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da kuma rahotanni za ku kuma iya yin tsokaci a waɗannan shafuka. Ko kuma ku aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa a voa.com. Kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin baki ɗansa a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.